On fournit des services aux entreprises ou aux individus qui ont besoin de sites internet, applications ou autre chose, mais Muna ƙoƙari domin kamfanoni ko mutane da ke buƙatar manhaja ko yanar gizo ko kuma wani abu daban. Amma muna mai da hankali wajen samar musu da tsari domin kula da ma'aikatansu ta yadda abin zai yi sauƙi. Wato za mu saka bayanai cikin kwamfuta. Daga waɗannan bayanai kwamfuta za ta amince da wani fanni daga nan sai ta gudanar da wasu ayyuka. Misali muna da wata fasaha ta otimbi.com da ke ba da damar rarrabe labarai na Afirka. Misali ana iya samun kan labari ko kuma jikin labaran da kwamfuta za ta ɗauka Robo zai ce wannan na magana ne a kan Nijar, musamman a game da tattalin arziki. In akwai batun 'yan siyasa ko wasu manyan mutane, su ma zai rarrabe su. Ni da kaina ne na kirkiro b Labs, da ni kammala karatun college na sama koyon fasahar da ake amfani da ita wajen aiki da na'ura mai kwakwalwa. Na fara kawo na kokari kan yanar gizo. Kamfanoni na iya buƙatar shafin yanar gizo ko manhaja, ina iya samar musu da su. Na yi hakan har ƙarshen makarantar lise, ni je karatu Amerika da ni dawo sai ni ga dace in fara da ayyukana, daga nan sai ni kirkira Otimbi Labs. Ni ɗauki ma'aikata biyu a Yamai. Kaɗan-kaɗan aiki yana girma. Sai muka ɗauki wasu ma'aikata a waje. A wannan lokaci muna da ma'aikata biyu a ƙasar Algeria da wasu biyu a ƙasar Ingila. Kuma muna da wata cibiya a ƙasar Amurka inda wasu mutanen ke aiki. A Nijar mun rufe wajen shekarar dubu biyu da goma sha bakwai ganin cewar babu buƙatar aiki a Nijar kuma intanet na da tsada sosai. A lokacin muka ga ba za mu iya gogawa da saura har mu yaɗa ayyukan a ƙetare ba sai muka yanke shawarar rufe cibiyoyinmu a Nijar muka koma aiki a ƙasar Amurka tare da wasu ma'aikatan a wasu kasashe ana samun layin yanar gizo mai kyau amma ba ta isar jama'a masu yawa musamman akan manhajoji masu nauyi irin namu aiki ba a iya yin sauri kenan ba za mu iya gasa da waɗanda ke Najeriya ba misali.